Uh, ah, barkarmu da kasancewa a wannan lokaci a wannan feji mai albarka da sauran fejijjikanmu da ake biye da mu wanda insha Allah tabaraka wata'ala wannan wani ɗan tsokaci ne nake so zan yi a ah, dangane da wani bidiyo da wani ɗan uwa ya samo mana shi wanda muna burin insha Allah tabaraka wa ta'ala wannan abu ya zamanto shine dalilin shari'a albarkan sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga waɗanda za su ji musamman waɗanda suka zamanto ma'aniyuna su ake nufi da su saurari wannan abu a yan uwa kowa ya san kadiyar da ake ciki a yan waɗannan kwanaki musamman abin da ya shafi kadiyar iyayen annabi alaihi salatu wassalam wanda wannan kadiyan ba wani bane ya taso da ita sai wani mutum a garin nan namu na bauchi wanda tsakaninsa da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi sallama akwai mummunan gaba kullum kamar yadda kuka sani ko yaushe in an kawo wani abu na darajar annabi sallallahu alaihi sallam ɗaukaka darajar annabi kan ba mu manzo Allah sallallahu alaihi sallam shine zai fito yayi inkari da sunan yana fada da yan dariƙa yana fada da masoya manzo Allah sallallahu alaihi sallam sai dinga sari dukkan wata daraja da aka jingina wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya san gaibu a bai san gaibu ba manzo Allah ba mutum ne kaman kowa ba za ka ji ya fito ya ce a mutum ne kaman kowa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wato iyayensa yan aljanna ne a a zai fito ya kafarta iyayen annabi ya ce yan wuta ne to ala iyalin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda ta kai a irin sibil da baka da irin rashin mutunci da fitsara da yake wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kowa ya sani a shekarar da ta gabata irin rashin mutuncin da yawa annabi ya kira sunan waɗansu mutane shehunan da bai yadda da su ba a gurinsa baya ganin su a bakin komai ya zuru kuma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a zurun su yayi musu kuɗin goro wanda wannan abin ya jawo har akai ta turka ya zamana cewa. har ya je gidan firizin ya fito ya ƙara zuwa ya ƙara kai shi kotu yana ta shari'a da hukuma ya zama na har ya yi gudun hijira ya dawo ya dawo maimakon ya nutsu kuma sai ya dawo da sabon wani babi na buɗe ya buɗe ta iyayen sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wanda wannan ba ƙaramin abin takaici ba ne ba karamin abun ban haushi ba ne musulmi mai la ilaha illallah ya zama na gabarsa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai da wani abu kullum banda ya kafirta manzan Allah sallallahu alaihi afwan ya kafirta iyayen sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kunna gaba a wato tsakanin tsakanin masoya sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to wannan yan uwa ba karamin musiba bane to amma ɗazu da yamma muna tare da wani ɗan uwa muna waya eh, ɗan uwa mai albarka wanda yake daga ƙasan amerika ana ce masa takalmin shehu ibrahim yasa radiyallahu ta'ala anhu takalmin shehu sai ya ce to shi ga wani bidiyo abin da bai gane ba lokacin da wannan mutumin yake wannan maganan shin mabiyansa hankalinsu baya jikinsu ne ba su san me suke yi ba ne ba su san me yake faɗa ba ne bayan ya gama kafarta iyayen annabi ya kai iyayen manzo Allah wuta sannan kuma ya zo yana wannan maganan shin anya hankalinsu yana jikinsu sai na ce turo min bidiyon sai turo min bidiyo ne na 'yan sakanni amma abin da yake faɗa ga duk wanda yake da hankali in ka saurari wannan bidiyon ma za ka gane mutumin nan ba lafiyayyen kwakwalwa yake da shi ba kadiyar za ka gane ta riga ta kare kuma ga wanda yake neman gaskiya ya yadda da i annabi sallallahu alaihi wasallam yake ganin mutuncin annabi daga cikin waɗanda suke bibiyansa to in ya ji wannan maganan ba zai ƙara kafarta iyayen annabi ba in dai ya ji wannan magana ba zai ƙara kafarta iyayen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba to amma yan uwa bari in sa muku bidiyon ku ji idan Allah tabaraka wa ta'ala yayi suna da rabo shi kenan in kuma Allah ta tabaraka ta'ala bai rubuta musu shirya ba to kuma wannan bayan da zamu yi da su na kala dima na hababta walakin Allah ya diman ya sha yan wa saurari bidiyon na yan sakanni zamu sa kaman su biyu ko su uku dan bayanin ya fito fili amma ran tashin kiyama za a bai ma manzon Allah ceto zai kuma zai kuma ceci sa wanda suka yi sabo wadda laifinsu ya hana musu je aljanna direct sai sun bi ta wuta sai cece su da kuma wannan yanayin da aka shiga Allah ya yi fushi ya ki magana nan ma ya zo yi wannan ya yi addu'a ya yi yabon sai a bashi ceton to Allah 'yan uwa ku yaƙuri ina son ku ƙara ji da kyau A ran tashin kiyama za a bai ma manzon Allah ceto zai kuma ceci al'ummansa wadda suka yi sabo wadda laifinsu ya hana musu je aljanna direct sai sun bi ta wuta sai cece su da kuma wannan yanayin da aka shiga Allah ya yi fushi ya ki magana nan ma ya zo yi wannan ya yi addu'a ya yi yabon sai a bashi ceton to da Allah uwa idan wannan mutumin lissafinsa yana tafiya daidai ranan tashin kiyama za a baiwa manzon Allah ceto akwai mutanen da laifinsu yayi yawa laifinsu zai kai su wuta wannan bayan an kai su wuta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin cetonsa waɗannan laifinsu ya hana su su tafi aljanna ya kai su wuta manzan Allah sai ya cece su da Allah ku ji maganan nan da kyau za a ba annabi ceto na'am ka ce baka inkarin ceto mun ji to amma ceton suwa wanda laifinsu ya kai ba zai bari su tafi aljanna ba za su tafi wuta za su tafi wuta manzan Allah ya cece su su shiga aljanna to wai a kaddara taslimi jijali iyayen annabi da kuke kaiwa wuta idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ceci waɗanda gasu su sun shiga wutan da bakinka yan wuta ne annabi ya cece su daga wuta suka tafi aljanna amma ya bar iyayensa yanzu mai hankali zai yi wannan maganan dan Allah wannan yanzu ba abun kunya ba ne wanda yake kafirta iyayen manzo Allah ya fito ya faɗi wannan maganan in dai kwakwalwarsa tana tafiya daidai in dai kwakwalwarsa tana tafiya daidai ka yadda zai yi ceto ka yadda wanda laifinsu ba zai bari su shiga aljanna ba za su tabu wuta annabi ya cece su yan wuta annabi ya cece su amma a lokaci ɗaya ka kafarta wa annabi iyaye ka kasa gane annabi sallallahu alaihi wasallam ko da yanda kake itikadin ne zai ceci iyayensa zai tsamar da su daga abin da kai kake faɗa kake itikadin in ma an kaddara hakan ne ya jama'ar annabi ina kwakwalwarmu kuma waɗanda suke gabansa sun yi shiru sun yi jingun jingun ba wanda kwakwalwarsa ta hararo masa abin da bawan Allah na ya faɗa jama'ar annabi idan ya zama na iyayen manzo Allah za su shiga wuta mai karagewa annabi na mutunci duk zagi wanda zai kira annabi ya kunduma a ya zagi annabi wallahi zaginsa bai kai wanda ya ce iyayen manzo Allah suna wuta ba wallahi allazi la ilaha illa huwa kuma in an zuwa muku nasiha an karanta muku ayoyi an karanta muku hadisai hadisin nan hadisin karya ne ruwan bagaja ne sai ku fake da ciwon al'imamu muslim ya rawaito hadisai nawa al'imamu muslim ya rawaito malaman ku suka juyar ibn taymiya bai juyar da hadisai a cikin muslim ba ibn taymiya bai juyar da hadisi cikin bukhari ba ba ku taɓa fitowa kun yi magana akan hadisai da albani ya ce da ifai ne a cikin sayo muslim ba ba ku taɓa fitowa kun yi magana akan hadisan da ibnu taymiya yace ba su inganta ba cikin sahihu muslim amma yau akan iyayen manzan Allah in an muku magana sai ku faki ai a waye ya faɗa wane ne ya faɗa kun yi wa manzon Allah adalci ina hankalin ku yake kuma mai faɗan wannan yanzu dan Allah dan annabi kwakwalwar sa lafiya lau annabi zai yi ceto zai ceci waɗanda laifinsu bai ba su dama su tafi aljanna ba sun tafi wuta annabi ya cece su amma ya bar sayyidina abdullahi da sayyidatuna amina kana nan kana kai iyayen sa wuta wannan akwai tsayuwa a gaban Allah babban matsalan shi ne duk mai kafirta iyayen annabi da annabi za su yi shari'a a gaban Allah domin wannan maganan da kake cewa shi ya faɗa ƙarya ne an gaya maka annabi baya faɗan magana ta goge aya ba wani ƙarfin ba wani hadisi duk ƙarfin dokinsa da zai iya goge aya yana karo da aya ya ruguje an gaya maka maganan nan ta ci da aya amma dan ƙiyayyar annabi an gaya muku don kiyayyar da kuke wa annabi da bakin ciki da kuke wa manzo Allah kun ki ku janye maimaitawa kuke iyayensa yan wuta ne me suka muku kuma in an ritsa ka an tsayar da kai ba mu laifi ba shirka ba laifi karamin laifi wanda sayyidina abdullahi ko sayyidatuna amina suka taba yi a sanin ka ba mu karamin laifi ba shirka ba karami dukkan kantansa wanda iyayen annabi suka yi da ake musu wannan cin zarafi akan mimbari yau a tsakanin musulmai ake tattauna akan iyayen manzan Allah ake irin wannan magana su waɗannan makiya annabi din suke ta tarwiji sai sun kai iyayen annabi wuta laifin me suka muku da yan uwa magana ta gaskiya waɗannan mutane ba su da alaka da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lamin ba'idin wala min karibin mutane ne waɗanda suke ƙin annabi sallallahu alaihi wasallam ƙiyayyar su ga sayyidina rasulullahi tana bayyana akan harcen su ya na kai baka da wanda kake gaba da shi sai annabi ba wanda baka son ka ji an ɗaga darajarsa sai annabi to muna maka nasiya da ka ji tsoron Allah wallahi alladhi la ilaha illa huwa ranan kiyama ran da annabi yake ceton duk duniya kai kuma da annabi za ku tsaya ku shari'a a gaban Allah saboda babu wani kima da ka rage wa annabi annabi sallallahu alaihi wasallam iyayensa ka kai su wuta annabi sallallahu alaihi wasallam baka bukatan taimakonsa annabi rana ma tana biyo shi ta dake shi annabi ra kabarinsa bai fi kaza ba an ce ya fi al'arshi ƙarya ne mutum ne kaman kowa duk wani girma da daraja sai da ka sauke wa annabi babu abin da ka rage wa annabi kuma wannan abin takaicin su malaman wahabiyan suna kallo suna ji suna gani duk kadiyan nan da ake na iyayen annabi da sirfana da su kwana akan mutuncin iyayen annabi duk sun ja baki sun yi shuru ba wanda zai iya fitowa yayi wa annabi kara a cikin su sai ɗaiɗaiku waɗanda suka fito Allah ya saka musu da alkhairi suka ce babu amma su manyan gama gima giman suna nan sun yi shuru sun ja baki ba wanda zai iya wa annabi kara sai dai ka fito da sunan kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana ƙarya da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana ƙarya da sunnar manzan Allah kana cin abinci da sunan addinin annabi kana yi wa al'umman manzan Allah dodorido amma kai ku yi wa annabi kara ku fito ku kare iyayensa da martaban iyayensa ma ya gagara to alhamdulillah an yi walƙiya duniya ta gan ku kowa ya ga abin da ake ciki kowa ya san matsayinku ya san ƙiyayyarku ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta bayyana karara nan nake so zan yi wani kira guda ɗaya zuwa biyu kira na farko dangane da su wasu zaka ji sun fito kun san wabiya yanda kuka ga hawainiya sharrunsu haka yake caccanzawa zaka ga wannan kadiyan wasu fa sun san kadiyar tana tona musu asiri an gane tatattun makiya manzo Allah ne sai kaga sun fito suna ya kamata wallahi tallahi wannan kadiyan yanzu a daina tattauna ta da wanda ya yi maganan da wanda ya bada kariya duk sun cutar da mu Allah isa munafiki munafiki fito ka bayyana matsayinka bakin munafiki wanda ya zagi iyayen annabi da wanda ya fito ya kare ka ce duk sun cutar da kai shi ya zaga ya cutar da kai ni na fito na kare ni ma na cutar da kai munafiki ka fito ka yi bayani sannan wannan kadiyan ya kamata yanzu halin da muke ciki a najeriya a daina tattauna ta tsada ta yi rayuwa ta yi tsada me ya jawo tsadar rayuwan ba taɓa iyayen manzo Allah bane da annabi da zabge darajar annabi shi ya jawo tsadar rayuwa sannan kai yanzu tsadar rayuwa ta fi maka iyayen annabi in kana da imani ka san me kake kana da hankali tsadar rayuwa ta nunkuso miliyan ta nunkuso miliyan iyayen manzo Allah ya fi mana duk lokacin da aka taba su sai mun yi magana wato yanzu shikenan su lokacin da suka zagi iyayen annabi ba ku fito kun yi magana ba sai da muka fito muka haska wa duniya aka gano ku makiya annabi ne shikenan sai kuma a fito wallahi tallahi wannan maganan a bar shi wato ayi shiru kare iyayen annabin ma karmi karmi saboda dai ba wahabi bakin makiyin annabi ne kai saboda kai bakin makiyin manzo Allah ne baka san annabi baka san ka ji ana faɗan girman annabi sallallahu alaihi wasallam da haka muna kira wajibi ne ga dukkan wani wanda yake da abin faɗa da zai iya nuna solidarity ya tsaya tare da annabi ya ga duk wanda ya soki darajar manzan Allah ya tsaya ya nuna yatsa a fiskansa ya kare wallahi wajibi ne waɗannan mutane sun cutar da musulmai sun cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam abin takaici wai ba tsakanin wani kirista ko ba yahude ko wanda bai yadda ba ake wannan tattaunawan wai musulmi ne ake ruko shi ana mai linzami ya dage sai ya kai iyayen annabuta musulmi wannan bala'i ina za mu je da wannan bala'i ina za mu je da wannan bala'i haka waɗannan mutane yadda suka cutar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka cutar da musulmai muna addu'a Allah ya mana maganinsu Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara nuna haƙiƙaninsu yanzu dai duniya an gane su an gane makiya manzo Allah ne an gane ba su tare da annabi an gane ba sa kishin annabi sallallahu alaihi wa sallam za ku ga ta yadda suka fito munafikai ana magana a mu wannan ai hadisi ne ƙarya kake munafiki ƙarya kake munafiki hadisi ya ci karo da aya ka je ka makale a jikinsa ka fito dai ka faɗi gaskiya za ta bayyana za ku gane suwaye za ku gane hakikaninsu wallahi haula'in nasi ma aslamu haqqan ba musulman gaskiya bane waɗannan ba musulman gaskiya bane to da aka kun yan uwa a hankalce ku auna wannan bawan Allah yana maganan cewa annabi zai yi ceto <laughs> waɗanda za su je wuta ma annabi zai cece su amma zai kasa ceton sayyidina Abdullahi da sayyidatuna Amina shi fa da bakin sa yake faɗa idan mutum lissafinsa yana tafiya daidai kwakwalwarsa bata kunce ba ya zai yi wannan magana annabi ya cece ka ya ceci ubanka ya ceci uwarka ya ceci kowa naka ya kasa ceton mahaifansa guda biyu sayyiduna abdullahi da tuna amina ya zo duniya Allah ya ce wa ma naka illa rahmatan lil alamina ya rasulullahi ba mu turo ka ba sai dan ka zamanto rahama wa dukkan duniya ka zamanto rahama wa dukkan duniya amma ku zara iyayensa a ciki manzalla yana cewa ana rahamatul muhudatu ni ne rahamar da Allah ya yi kyautansa wa bayi Allahu akbar Allah ya min kyautan annaba a mazaunin rahama wadda ta ɗauki annaba a cikin ta wata tara ta gasa samun rahamansa wanda ya koyi tsatsan annaba a sa sayyidina abdullahi ya kasa samun rahamar annabi amma kai kana nan ka dan galawando ka cika gemu inna hamdalillah ai insha Allah muna cikin aljanna dan wuta ne kai in ka kafirta iyayen annabi in ka ga baka shiga wuta ba wallahi mutuwa ne baka yi ba duk me kafirta iyayen annabi dan wuta ne mubasharatan kar ku ji shakka akan wannan ba wani wanda za ku ji ku dare masa kowa yake kafirta iyayen manzo Allah ku ce kar ku yi shakka akai dan wuta ne dan wuta ne kar ku ji tsoron tura shuta da haka mu ya rasulullahi muna tare da kai ya rasulallahi muna tare da iyayenka ya rasulallahi muna tare da iyalan gidanka ya rasulallahi muna tare da sahabbanka ya rasulallahi muna tare da muna tare da wanda yake kaunanka annabi mun barranta ga mai sukan ka ga mai sukan iyayenka ga mai sukan iyalanka ga mai sukan sahabbanka ya rasulallahi annabi ka zamanto shaida muna son ka muna son iyayenka sallallahu alaihi wa ala alika wa ashabika wa sallam da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-imamu muslim ya fitar da hadisi cikin sahihinsa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna karanta ya karanta ayoyi guda biyu aya ɗaya kan annabi Ibrahim da mutanensa aya ɗaya kan annabi Isa da mutanensa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fashe da kuka Allah sai ya turo malaika Jibril gurin annabi tare da cewa Allah ya san me yake damun sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi yace ka tambaye shi me yasa shi kuka manzo Allah yace ta'ammaltu hala ummati na lura da halin da al'umma ta za su kasance a lahira ba na son a ce in sun bi ni shi kenan in ba su bi ni ba su tafi ta ya ce Allah ina son a yi min ta goma shi akan al'umma na Allah ya ce wa mala'ika Jibrilu ka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam inna lan nasu aka fi ka auka ma qala mimma hadha ba za mu bata maka rai ya rasulullahi akan al'umman ka ba wasu malamai suka ce anan ne aka saukar wa manzon Allah faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wala rabu ka rabbuka fatarda Allah zai baka ceton ka ya rasulullahi har sai ka ji ka gamsu sahabbai suka ce sai muka ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fito yana murmushi yana dariya yana cewa izal la arda wahidun min ummati fin nari in kuwa an bani ceton al'ummata ta ba zan yadda ɗaya daga cikin al'umma ya shiga wuta ba izal la arda wahidun min ummati fin nari ba zan yadda ɗaya daga cikin al'umma ta ya shiga wuta ba inji ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da aka hasta sayyidina Hassan bin Sabit mawaƙin manzon Allah ya saba baituka yana cewa qara'ana fi duha wala فسوف يعطى فسر قلوبنا ذاك الأداء وهاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يؤذب أو يساء mun karanta a cikin الدهاء duha Allah zai baka ceton رسول الله ya rasulallah har sai ka ka gamsu ka mun kuwa san Allah ya baka ceton al'umman kan nan to ba zai yiwu a cikin al'umman ka a samu mutum ɗaya da za a cutar da shi ko a ɓata masa rai kana kallo ba Allah ya ce zai ba annabi har sai ya yadda amma wahabiya suna cewa yaddan annabi shine ya bar mahaifinsa da mahaifiyarsa su shiga wuta mu kuma muna cewa hasha wa kalla Allah ya ba su annabi ballantana aljanna ballantana aljanna da take kasan kasan kasan kasan kasan darajar sayyiduna rasulullahi Allah ya ba su annabi duk abin da Allah zai ba su yanzu wannan abin sunan shi ballantana ne koma bayan abin da Allah ya ba su ne na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da aka Allah ya ganar da mu kuma muna jinjina wa waɗansu wanda su ma kun san ba malamai bane kaɗai suke dawa akwai mutanen da suna da muryoyi iri-iri za ka ga wani malami ne zai yi magana da aya da hadisi ya isar da sako kuma ya shiga kunnuwan mutane wani kuma za ka samu shi a hikimar da Allah ya bashi ta hanyar basira ta hanyar waka yake yi kamar wani dan uwa da muka gani naziri sarkin waka ya fito ya yi yabo na manzo sallallahu alaihi wa sallam ya bi iyayen annabi sallallahu alaihi wa sallam. da aka sauran mawaka kuma wajibi ne a kanku ku fito mun ga rarara ka fito kai waƙan mai zogali wallahi muna maka nasiha bayan kai waƙar mai zogali to ka fito ga iyayen annabi makiya annabi suna kafarta su tunda ka yadda ana sauraron ka yi mana waƙa don kare martaban iyayen annabi sallallahu alaihi wa alihi muna sauraron ka rarara ka yi mana waka don kare martaban iyayen annabi ina su ado gwanja ina su hamisu bareka ake cewa da sauransu duka ku fito ku yi mana waƙoƙi akan iyayen annabi tunda mutane suna sauraron ku wanda zai tafi kunnen mutane don kare martaban iyayen manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam Allah ya saka wa annabi da alkhairi uzurar rasulallahi in qassartu fi wasfi fa inna jamalakum lan yusafa ya rasulallahi muna ba da hanzari daga irin wato yadda al'umma da mu kanmu ma wanda muke jin ƙaunanku da begenku dan ba mu san ku ba ya rasulullah to muna ba da hanzari ballantana kuma waɗanda ƙiyayyarsu ƙiyayyar ka ya cika musu zuciya kullum cikin walakanta janibinka da walaƙanta janibin iyayenka Allah ka sani mun barranta daga dukkan abin da suke aikatawa Allahumma la ta'khuzna Allahumma la ta'khuzna bima fa'ala sufaha minna Allah karka kama mu da abin da wawayen cikin mu suke aikatawa Allah ka san mun barranta to ya rasulullahi muna bada hanzari annabi sallallahu alaihi wasallam muna bada hanzari fa inna jamalakum la yusafa dama ya rasulallahi cikan girman ku da darajan ku ba wanda ya isa ya iya faɗa sai Allah tabaraka wa ta'ala da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ganar da su ya shiryar da su mu ma Allah ya ganar da mu Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara mana ƙaunan annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma da suke kin annabi Allah ya sa soyayyar annabi a zuciyarsu Allah ya sa wahabiya su gane annabi haske ne su gane annabi ba abin ki bane Allah ya sa su gane annabi abin so ne Allah ya sa wahabiya su gane annabi abin ƙauna ne Allah ya sa wahabiya su gane annabi abin bege ne Allah ya cika zuciyarsu ya bude wannan kiyayya da suke wa annabi ya cire a zuciyarsu ya cika zuciyarsu da ƙaunan annabi sallallahu alaihi wasallam mu kuma da muke ƙaunan manzo Allah ya ƙara mana Allah ya ƙara mana Allah ya ta ninka mana albarkan sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kaseera subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil